Alhaji Aliyu ɗan kaka. Foundation. Alhaji Aliyu ɗan kaka foundation kai ne ɗaya tamkar da dubu wanda kai fice wajen samar da empowerment ga dukkanin al'ummar da suka cancanta. Kai kaɗai ne wanda foundation ɗin ka baka duba wa ka sani ko kuma wa ya san ka. Kana yi ne ga dukkanin al'ummar da suka cancanci a bawa kuma dukkanin al'ummar da suka dace. Rabon kayan abinci, tallafin makaranta, bawa mata jari, taimakon gajiyayyu da nakasassu. Madalla da dakta Alhaji Aliyu ɗan kaka Foundation. A wurin Allah kaɗai kake nema kuma shi zai baka muna bayan ka muna goyon bayan ka.